يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ashirin da bakwai kenan ga watan jumadal ula ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallam min makka ta ila madina 39 wa 400 wa alfin min alhijra mana mana shekara ta 1439 a cikin suratul hujurat muna nan aya ta goma sha ɗaya wanda aya ce da ta cancanci mu ji dokokin da Allah ya bamu kuma mu bi dokokin ba mu karanta mu wuce ba Allah ya kira masu imani special kira ne daga cin nida'atul rahmani li ahli iman Allah ya kira masu imani ya hana su izgilanci la yaskhar qaumun min ƙaunin. kar a taɓa samu wainsu jama'a su dinga izgilanci da wa'insu. mana Allah ya hana mu aikin kafirai ke zuyina lil ladina kafaru al dunya wa yaskharuna min al ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawm al qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisa. Allah ya hana mu aikin kafirai Allah ya hana mu aikin munafikai mana munafikai sune masu izgilanci ga mu'minai allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum domin Allah ya hana mu aikin munafikai ya hana mu irin aikin kafirai la yaskar qaumun min qaumin asa an kunu khairan minhu yana yi wa wanda kake mai izgilancin nan ya fi ka gurin Allah wala nisa'un min nisa'in kuma kada a samu yansu mata suna izgilanci da su mata to su ma asa an kunna khairan minhunna yana yi wa ake renawan sun fi masu renin a gurin Allah dokan farko ke to doka ta biyu Allah ce wala talmizu anfusakum karatun mu ne yake doka ta uku wala tanabazu bil alqa na uku ke Allah ce bi salismul fusuq ba'da al iman to sai san karshe ayan wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun to muna tare da wakafi na uku a ayan nan kenan sati na gaba ma muna tare da wakafi na hudu na ƙarshe kenan a cikin ayar to za su sake maimaita mana ayar mu ji saƙon da Allah mai girma da kuka ya turo ma'aikin Allah sallallahu alaihi Wasallama da shi ya wallabi na amanu ya sai na fatu da imani na hakika kafin iya bin irin wayannan dokokin to dokon farko mun karanta ta sai da Allah ya ba ikon aikata ta la yasgar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kada su jama'a su dinga ma wasu izgilanci saboda yana yiwa su wanda ake renawa sun fi masu izgilancin alheri a gurin Allah wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna su ma bangaren mata kada su kuskura su dinga ma wasu gilanci, yana yi wa wanda suke renawa din nan sun fi su alkhairi gurin Allah sai Allah ce wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala sai ce ibnu abbas da mujahid da Sa'idu ibn Jubairin, da qatada da muqatil ibn hayyan duka suna cewa wala talmizu an anfusakum yani la yata'an ba'dukum ala ba'd la yata'an ala ba'd kada shashinku ku su dinga sukan shashi kada shashin su dinga sukan shashi shine ma'anan wala talmizu anfusakum to wannan allamzu siffa ce ta munafukai wal iyad billah Allah ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa judahum fayaskharuna minhum kaga nan allamzu yana karkashin me yana karkashin as-sufuriyya mana ka soki mutum shi mana daga cin abin da Allah yana ka yi allamzu kuma ka yi mai asukuriya da wannan Allah mai gima da kace wala talmizu anfusakum da wannan sai Allah ya ware sura musamman yace wailun likulli humazatin lumaza likulli humaza alhafi ibn kathir a karkashin wannan ayan yake cewa alhumaza yani yana kasancewa bil fi'li da aiki mana da ishara Wallumaza lumaza kuma allamzu yakunu bil qawli mutun ya furta da harshen shi in ka furta kai ingilanci da harshe ya zama me kenan ya zama lamzu kenan in ko mutun ya shi da nuni ko da aiki irin aikin da wane idan a mai dariya Shi shine me kenan ya zama alhamzu ke alhamzu da aiki allamzu kuma da harshe to sai Allah mai gima kaka kaga ya hana kuma alƙawarin narkon azaba to tunda nan ya hana kuma ce wailun li kulli humazatin lumaza sai zama alhamzu da allamzu min kaba'ir dhunub suna daga cikin manya-manyan zunubai sai alhabi ibn kathir yake cewa kamar da Allah mai girma da kuka ce hammazin hammazin masha'in binamin kaga hammazin mai yin hamzu bil fi'li kenan masha'in min mai yawo da gulma da mai kenan da harshen shi to da wannan kenan ya zama Allah mai girma da kuka abin da yake nufi a wannan aya kara mutuncin musulmai da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana muhimmancin mutuncin musulmi muhimmancin mutuncin musulmi kuma ya nuna maka cewa cin mutuncin musulmi yana daga cin ayyukan mutanen jahiliya kaga kenan ba ahlus sunna bake ahlus sunna ba san shi da cin mutuncin mutane ko da an bata maka to shikenan ka basar kawai an ji an bata maka manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam an bata mai kuma sai basar kawai bai ce zai dauki mataki ko zai ce zai yi wani abu zai zai yi raddi ko zai siffata mutum da mun a'a da wannan aqalu fil الأعراض min khisali ahli jahiliya, suka cikin mutuncin mutane ko suka cikin dangantaka yana daga cikin me ɗabi'un mutanen jahiliya abu hurairu ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce isnatani fin nasi huma bihim kufrun dabi'u biyu a cikin mutane dabi'a ce ta kafirci at-ta'nu fin nasabi na farko shine suka cikin dangantaka tunda Allah mai girma ɗaukaka ne ya ce wala talmizu anfusakum ibnu abbas a da wanda suke tare da shi suka ce mai da katada da mujahid da sa'id da muqatil ce la an ba'dukum ala ba'd la an ba'dukum ala ba'd shashin ku su dinka sukan shashi to ya haɗa ka soki mutum wajen dangantakan shi wannan sallah ce aikin mutanen jahiliya aiki na biyu shine anniyahatu alal mayyit anniyaha alal mayyit kuka akan mamaci imam muslim ya rawaito wannan hadisin babu itlaq ismil kufri ala ta'ni fi wa wan niyahati ala al mayyit ana cewa kafirci ga suka eh suka wajen dangantakan mutane aiki ne na kafirci amma ba ce wanda ya kuma ya zama me ya zama kafiri ba sannan ya sake rawaito mana cin babu tashdidi fi niyaha ya kawo hadisin abu malik al-ashari radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi ce arba'un fi ummati min amri jahiliya a wancan hadisin Abu Hurairah ya ambata biyu anan kuma sai ƙara biyu sai zama hudu kenan arba'un fi ummati min amri jahiliya la yatrukunahunna ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne fada to kar kai mamaki har ka samu malami da ake cewa malamin ahlus sunna kuma yana yin abinda da manzon Allah ya hana annan sai ce ba za a bari ba za a ta ci gaba da yi to na ɗaya shi ne mai alfahru fil ahsabi alfahari ni ne ɗan wane mu ne hausawa mu ne ‘yan kano mu ne ‘yan guri kaza wannan an daina ba a daina ba ana kan yi annan sai ce kuma ba za a daina ba sai wanda Allah yake san shi da rahama ne kai ce to ni dan menene ni kaza ni kaza a ya yi wannasu ina kalakana kummin zakari wa unsa wa ja'alna kum shu'uban wa ƙaba'ila bi ta'arafu ina a kirama kofi inda Allah a tsakakun an gama yanzu solution ɗin yawon labi na amalu la ya tsar shi a gaba ke waɗanu fil an al'amari na biyu shine suka cikin nasabar mutane abu na uku walistisƙa'u bin nujum neman shayar da ruwa ta hanyar taurari yau irin lokacin musa ce ai mun shiga august ne yau irin wannan magana maganan jahiliya ai mun shiga august ai kaga an maka ruwa ai august masha Allah tabarakallah to sai wa niyaha da kuma kuka akan mamaci kaga abin da yake kari akan wancan hadisin shine me al-fakhru fil ahsab da kuma al-istisqa bin nujum to wannan Allah mai girma daukaka ya hana mu sukan juna manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya ya jaddada mana wannan har yanzu a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi imri'in min ash-sharri bi hasbi imri'in min ash-sharri ya ishi mutun sharri an yahkira akahu muslim ya wulakanta dan uwan shi musulmi sai ce kullul muslimi alal muslimi duk musulmi kare yanzu ya hada duk kungiyoyin musuluncin nan gaba Inda idan tabbatar cewa shi musulmi ne to ya shiga ci sai dan an bai hukunci yayi ridda to kaga baya ciki ke kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu haramun ne ka taba jinin musulmi ɗaya kenan wa maluhu haramun ne ka taɓa dukiyar musulmi na uku shine ne wa irbuhu haramun ne ka taɓa mutuncin musulmi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa mana abin da yake cikin qur'ani ke as-sunna huna ja'at ta'kidan lima fil qur'an imam muslim ya kawo wannan hadisin a babu tahrimi zulmil muslim wa khazlihi wa ihtiqarihi wa damihi wa irdihi wa malihi da wannan musulunci ya zo mana da abubuwan da ake cewa ad-daruriyatul khams to daga ciki akwai mai hibdul ilm kiyaye mutunci wannan Allah mai gima da kuka ce wala talmizu anfusakum da wannan sai mu daina sukan juna ke doka ta uku ayar Allah ce wala tanabazu bil alqab ku daina jifan juna da alqab laqabi wanda yake mummuna alhafiz ibn kathir rahimahullah a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ce wala tanabazu bil alqab yani la tad'u bil alqab ku daina kiran sunaye ku dinga ku daina kiran junanku da laqabi wani irin lakabi? Lakabi ya kasu kashi biyu akwai lakabi mai kyau akwai lakabi mummuna to wanda Allah ya hana nan shine lakabi mummuna alhafiz kathir yace allazi yasu'u shakhs sama'uha allazi yasu'u shakhsa sama'uha abinda in mutun yaji zai bakanta mai rai to Allah ce wala tanabazu bil alqab sai yake cewa al-imamu ahmad ya rawaito hadisi ya rawaito hadisi daga Abu Jabira ibn Dhahak yace wannan ayan ta sauka ne akan su fi bani Salima a cikin bani Salama Salama bani Salama wannan ayan ce wala tanabazu bil alqab akan su ta sauka ce kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina wa laysa fina rajulun illa wala husmani aw salata kowa a cikin su yana da sunaye biyu zuwa uku to fa kana idza da'a ahadun minhum bismi min tilka al-asma idza daga cikin su in an kira shi da wani suna daga cikin wannan sunayen to sai zama baya so da sai suka ce ya rasulullah innahu yaghdabu min hadha zaka ga mutun yayi fushi. in an kira shi da sunan da baya so to sai Allah ya saukar da wala tanabazu bil alqab ku daina jifan junanku da mummunan lakabi to sai Allah ce bi salismul fusuku kaga daga nan yake muna maka sunan kenan sunan da ba na kware ke? da wannan zaka za mu raba ba kashi biyu ke akwai lakabi da yake mai kyau akwai kuma lakabi wanda yake mara kyau da wannan zaka samu ana wa mutum lakabi da al-alqab bi alfazil asma bi alfazil asma kaman ashhabu wani ana mai lakabi bis sana'i da sana'ar shi kaman a ce al-baqqal fulan al-baqqal fulan al-haddad fulan al-attar fulan asamman, eh ana ma mutum lakabi da sana'ar shi ana mutum lakabi da siffar shi ha kaman a ce at-tawil akwai marwayacin hadisi dalibin ana zana ce mai Humayd at-tawil amma mutum lakabi da siffar shi kaman a ce al-qasir amma mutum da lakab da siffar shi kaman a ce al-aswad wani sunan shi kenan to wani kuma mu muke kiran shi da haka a wani ce al'abiyan kama ce malam fari ko kuma ce malam baki ko ka ce mutum yalo yalo to ya danganta yana so ko baya so to in yana so babu laifi amma idan ya ce maka baya so in ka sake baka tuba ba Allah ce wa mallam ya tub fa'ula'ika humu zalimu in ka sake kiran mutum da sunan da baya so da shi kenan ka zama cin alzalimai in baka tubo ka zama cin alzalimai to kuma Allah bai gafarta maka ba ta dalilin wannan kadai da kake ganin ba komai bane zai iya kai kauta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in muka duba kisan annabi adam alayhi salam zai tabbatar maka da wannan karamin abin da kake gani Shi kenan zai iya halakar da kai qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al to ana iya ba mutum lakabi da alkunya kaman a ce abu batun abu batun sannan ana lakabi bil ansabi ila al-qaba'il wal buldani amai lakabi da garin shi a mai lakabi da lakabin shi misali a ce shi bahaushe akwai malamin mu da ya rasu ana ce malam ahmad AlHausawi. to kaga wannan lakabi ne kuma yana son lakabin wasu ma ba san asalin sunan shi kan an ce malam AlHausawi, to shi ke to kaga wannan lakabi ne zuwa ga me zuwa ga kabila to don in dai mutum yana so babu komai daga cikin ashrafu man ishtahara bil laqabi wanda suka shahara da lakabi akwai annabin Allah wattakhadha Allahu Ibrahima khalila to sai a ce khalil khalilullahi wannan lakabi ne ba suna ba sunan shi Ibrahim amma lakabin shi ba khalilullahi ko khalilur rahman wannan lakabi ne mai kyau kaga ayan kenan ba tana nuna dai a daina lakabi mai kyau ba lakabi mai kyau a ci gaba da shi amma abin da ake nufi shine lakabi wanda ke mummuna annabi musa na biyu ko a hausa na cewa musa kallamu malam ba wace ma ya san lakabi ya ce kallamu wancan sai ya ce mai halilu amma dai ba halilu ake cewa khali ba kallamu ake cewa kali hmm? dole sai an dan yi kuskure ma kali ah, annabi isa ana ce mai almasih daga duka wannan lakabi ne da Allah mai jima daukaka ya siffata su da shi sannan a musulunci farkon wanda aka fara mai lakabi shine wa shine abubakar siddiq an yi mai lakabi da a tiko to malam bawashi sai kuma cewa atiku ha ba atiku me atiku kuma tiko in ka faɗi wannan sai mutane kuma su yi kashi ka kakale wai kakalan ma iyawa ne kai ma ka iya ka iya faɗin a tiko faɗa mu ji shi nan ya faɗa mu ji in dai kakalan iyawa ne to ni na faɗa kai ma faɗa kuma ka zo ka zauna a gurin malamin ta tajwidi to sai ka ji yaya zai maka gyara yana a wannan kalman kawai sai maka gyara su ɗari to kakalan dole sai mun iya shigo ba a tiku ake cewa ba ana cewa a tiko mana ‘yantacce daga wuta ke shi ne wanda aka fara mai lakabi to kaga wannan lakabin mai kyau ne sannan kuma har yanzu daga cikin wanda aka musu lakabi mai kyau wanda bai shiga ƙarƙashin wannan aya ba akwai faruko daga mawa zai ce faruku awa faruku mai faruku kuma alfaruko shi ne umar ibn al-khattab sannan kuma daga ci wanda aka musu lakabi mai kyau akwai usman ana ce mai zunnurayin zunnurayin to har za ka samu wannan laƙabin wayansu suna sa shi amma lura da mujaddadi a shehu usman bin fodi usman sai ya ce mai wa shehu yau laƙabin shi kenan shehu to ali bin abi talib shi an mai lakabi da mai abu turab duk bai shiga cewa wala ta na bazu bil ba wannan lakabi ne mai kyau babu laifi bal ma ya fi san a ce mai abu turab fiye da a ce mai ali ibn abi talib muna da khalid shine ba ya ce haladu la ba haladu ake cewa mai taqilla khalid ana mai laƙabi annabi sallallahu alaihi mai laƙabi da saifun min suyufillah title ne laƙabi ne mai kyau akwai Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yana da laƙabi aminu hadhihi al-umma muna da Hamza ibn ammin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ammun nabi ammun nabi sallallahu alaihi wasallam Hamza kenan ana mai laƙabi da Asadullahi Asadullah to kaga daga nan zamu iya gane cewa kenan lakabi zamu iya kasa shi kashi biyu akwai lakabin da in an faɗa mutum baya jin wani abu to shi da wannan babu komai a ƙur'ani Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma wane ne a'ma nan an faɗe shi da me da laƙabin shi an ja'ahu al'ama shine ibnu ummi maktum kaga asalin sunan shi ke a ibnu ummi maktum amma sai aka ce mai a'ma makahu dan makahu ya zo gurin ka ya rasulullah to kaga kenan babu laifin an bata irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya salla ɗaya daga cikin sallan azhar ko la'asar sai ya sallama daga raka'a biyu ba har mutane yan gaggawa wanda suke gaggawa ga har sun fita shi a kusirati sala kusirati sala ba cikin sabban nan akwai abubakar da umar ha fahaba an yukallimahu sai wannan da ake mai lakabi da zulyadaini a wannan lakabi ne suka ce fi yadihi tulun yana da zankala zankala hannaye yace ya rasulullah ka mance ne ko an rage sallar ne ce a duk ba abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai afa kama yaqulu dhul yadaini kaga da manzon Allah ya faɗa mana yana so ke sallallahu alaihi sallam. al'amarin kamar yadda da dhul yadaini ya faɗa ne sai suka ce na'am A sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya cika sallan sannan ya sijjada biyu da salam da wani akwai littafi sukutin nazmul fara'id lima tadammanahu hadith dhul yadaini min alfawaid mujalladi su kutin kan wannan hadisi shi kadai ina da mujalladin nazmu alfara'id lima tadammanahu sai ce hadisu zil yadaini kaga kenan ce zil yadaini babu laifi e, amma mu ma a cikin al'ummar mu in an ce zul yadaini ya suke fadan shi za a ce zulai daini suke cewa zulai daini khata duk wannan ba sai an gyara ba suna ne na laraba to tun da mun yi aro daga gurin laraba mu dinga faɗin shi da suke faɗa ba zulai dai ne ake cewa ya dai ne to kaga duka irin wannan mutum yana so kama ce kumai a tawi akwai littafi kutin tasmiyatu man ba bi tawi a cikin malama hadisi tasmiyatu man ba bi tawi to in ya kasance mutum yana so babu komai kama ce wandar a cikin malaman hadisi su suka fi himmatuwa ma da babu alqab akwai wandar lakabi ne gawa muhammad ibnu ja'far wani lokaci kawai za a ce haddasa na wundar mana wundar mushagib kenan mai rawan kai haka yana gidu-gidu a ce wundar akwai الضعيف daif wani mutum ce mai da'ifi عبد الله abdullahi محمد muhammad abdullahi ابن muhammad ana ce mai ad to duk in ya kasance mutum yana kauna babu laifi amma idan mutum ya zama baya kauna to ya fado cikin wala tanabazu bil alqabi ku daina jifan juna da mummunan lakabi misali a ce ɗan tawaye wala ta na ba zubi Allah ya hana a ɗan tawaye a yi lakabi ne mummuna ko? to ɗan tsalle-tsalle iwai eh, ahalus shi ne ɗan tsalle-tsalle wala ta na ba zubi inda kai mumini ne yanzu Allah yana magana kawai da mumini ne ba ba da yayi wannan su yake magana in ni mumini ne sai in daina jifan kowa a kar in soki kowa kada ma kowa izgilanci in kai ma mumini ne to shike in kuma dai sunan ne kawai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa ce mutum dan boko haram kaga Allah ya hana wala tanabazu bil alqab dan dai kana so ka cutar da shi haram la yajuz me ya matsatsiya riga e ka dinga kiran wani da wai me ya matsatsiya riga Allah ya hana wannan hmm? wala tanabazu bil alqa kaga wannan kuma ya shiga cikin sukuriya musamman abin da yake gudana cikin kungiyar izala to irin wannan abubuwan da ake akan mimbari na wa'azin ƙasa laisa minas sunna ba sunna ake ba an sake sunnan kwata-kwata an sake alkitab an sake sunna an koma wani abu daban wane zagi wane wannan shine wannan shine karantarwar sunna wallahi wannan ba sunna bane a ce tsoho dan kwaya halas hadi ni hiya sunna a ina ka samu kake ka dinga jifan mutane da irin wannan alaysa minas sunnah da wannan kawai a dawo a karantar da mutane abin da suke bukata alkitabu din was sunna amma har an sake kitabu was sunna to yana tabbatar muku faduwar kungiyoyin gaba ɗaya ya zo ke faduwar su gaba ɗaya lokacin ya ke da wannan dole a dawo kan kitabu was sunna na asali ni zan jefi wane wane ma ya jefo ni wane ma ya jefi wancan wane ma ya jefi wancan to ina muka samu wannan kaga kenan ba harkar sunna bace wannan ko kadan makiyan manzan Allah a cewa makiyin manzan Allah wanda yake bin sunnan manzan Allah mana ahlus sunna ne za a ce ne makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kokarin karantar da sunna shine kuma za a jefe shi da me wai makiyin manzan Allah dan da ya ce kaza da suke babu kyau to sai a jefe shi da wannan to kaza Allah ce wala tanabazu bil alqab kuma Allah ce bisa salismul fusuq ba'da iman tir da irin wannan suna na fasikanci bayan imani to da wannan siffofi ko alqab malaman hadisi sun himmatu da shi su ne kawai zaka samu sun himmatu da wannan har ma suna littattafai ibnu hajar ya yi littafi mai take nuzhatul albabi fil alqabi nuzhatu mai al'albab fil alqab dangane da lakabi lakabi na malaman hadisi ibnul jauzi shi ma ya yi kashfun niqab fil alqab kashfu me an niqab da wannan suna in ya zama mutum yana so shi in mutum baya so ka ambata shi yanzu da farko ya shiga sukuriya na biyu ya shiga mai allamsu sannan ɗauku ya shiga mai alghiba zikiruka akhaka bima ya yakrahu ce a mal ghiba wai sahabbai kun san mene ce riba sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambata dan uwanka da abin da baya so to kaga shi al'ummar mu tana cikin hadari sosai ke muna sabawa Allah muna sabawa manzon Allah da sunan sunna ka ambata dan uwanka da abin da baya so to yanzu misali na dangala wando wando na dangalalle ne sama nisfu sati to kaga shi wanda ba shi da wannan ra'ayin ya ce gashi nan dan boko haram yanzu yanzu kaga wannan shi ce sunnar sunnar ma'aikin Allah kenan ko ce yana da gemu sai ka ce ga dan boko haram wannan shi ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne makin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ka ambata a wajen gidan shi ya zama me zai zama riba sannan kuma zai zama annamimanci kaga bala'in kan bala'i ke bala'i kan bala'i Allah mai girma da kuka samu dace wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'da al iman musallace wa man lam yatub wa man lam wa man kaga man min siyagil umum ya da ma kowaye wannan shi qur'ani baya baya jin wai kai wani ne saboda haka ba za yi da kai ba yanzu ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam me wani abin da zai gaji Allah ya mai mai ya sa shi a hanya ga abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa wa yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ballanta wani shehi na ko shehinka mai guntun rawani ko mai katar rawani ko ma waye wa mallan ya to duk wanda bai tuba ba daga izgilanci an ji wannan duk wanda bai tuba ba daga izgilanci ko dan waye wace kungiya yake wanda bai tuba ba daga izgilanci wanda bai tuba ba daga me allamzu wanda bai tuba ba daga me التنابز at قال الله alqab Allah ce fa ulaika humuz azzalimai wanda suka zalunci kawukansu to kuma idan mutum aka sa shi aka yi risarin din shi cikin azzalimai to yanzu abin da yake kan shi ba shine koma ya tuba in bai koma ya tuba ba to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zai kai shi zuwa ga halaka to a nan Allah ce wa man duk wanda bai tuba ba fa zalimu A nan ke na ayan tana kwadaitar da mu akan me akan tuba sannan tuba kuma yana fitar da mutum daga cikin azzalimai sannan zalunci anan shine wakafa ta karshe da zamu yi akan ayan wa mallam ya tub fa ka humuz zalimu az-zulmu zulmani akwai babban zalunci akwai kuma karamin zalunci to wannan shine karamin kenan akwai yayan shi yayan shine kafirci kenan ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a sai wal kafiruna humuz zalimun ai a rubuce az-zalimuna da azzalimuna na wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun a rubuce duka dai ne ko to amma da bambanci kaga a can Allah ce wal kafiruna humuz zalimun amma anan fa izgilanci musulmi ne ya yi wallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin kaga mumini ne wa kama yana yi ya kauce sai ma wani izgilanci ce wala tanabazu bil alqab eh wala talmizu anfusakum yana sai ya lamzu ya aibanta wani to kaga tunda mumini ne yana bukatar me yana bukatar ya tuba to kaga kenan wannan az-zulmu huna az-zulmu al-asghar kenan Ina ga shine wakafin karshe da zamu yi akan wannan aya insha Allah sati mai zuwa ki in muna rayu. wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun duk wanda bai tuba ba daga abubuwan da Allah ya hana to shi ne cikin azzalibai to nan in muka duba ayan sosai tuba yana fitar da mutum daga cikin azzalibai da yake tuba yana da falaloli da yawa falalan farko ke wa mallam ya to zalimun da tuba Allah zai cire su daga cikin azzalibai ke in ka duba kissan annabi adam ce qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin zamu kasance tabbas ya Allah cikin wanda suka tabe in ka duba kisan annabi Yunus alaihi salam fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin mana kaga wannan mutun ya zalunci kanshi zalunci wanda yake karami ke to mallam ya yatub fa ulaika humuz daga cikin fa'idodin da zamu samu na tuba in muka tuba daga irin wayannan laifuffukan da yayinsu da sau'insu da su sai Allah ya ƙaunace mu domin Allah ya ba mu tabbas a suratul baqara inna Allah yuhibbut tawwabi wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun to inna Allah yuhibbut tawwabin lalle Allah yana son masu yawan tuba abu na biyu ke na farko shine mai muka ce zaka kubuta daga zalunci ko cikin azzalimai na biyu kuma Allah zai soka na uku zaka rabauta zaka kasance cikin wanda suka rabauta zaka kasance cikin almuflihuna kaga yanzu ka tsallake zalunci ka koma cikin muflihun Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun kaga nan wannan ayar da yayi wallazina amanu la yaskar qaumun min qaumin akwai relationship mai karfi tunda ta fara da yayi wallazina amanu ne zuwa karshe wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun to sai Allah sake kira mu'minai da suna ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun mana mu tsallake sunan azzalimai mu koma cikin sunan wa almuflihuna abu na uku abu na hudu in ka tuba sai ka tabbatar da cewa kai mumini ne tahqiqul iman don ne kaji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kuma sai wa man lam yatub wa man lam yatub mana kenan mumini shi yake tuba kenan kuma ce wa tubu ila Allah jami'an bai ce ayyuhal muslimuna ba sai ce ayyuhal mu'minun sannan kuma har yanzu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dallas ya ayyuhal ladina amanu alqur'ani ke ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah daga dukkan zinuban da muke ke kaida da gane cewa eh abinda nake din ba daidai bane iskilancin da nake mawani ba daidai bane saban Allah ne amma yanzu matsalar shi ne, in ka ɗauka haka ne sunna yanzu laifin ya fi girma amma na ce lalle ya Allah na zalunci kaina yau ka yi ikirafi ka furta ya Allah na zalunci kaina to haka Allah yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara harama Allahu akbar akwai ta addu'a mai tsawo da yake yi wanda yana ce kai shekara goma wallahi ba kai wannan addu'a ba shekara ashirin ma kai a rayuwanka gaba ɗaya ma wani wallahi bai taɓa addu'a ba kuma ga ta nan a sahihu muslim ga ta nan a hisulul muslim na Allahu akbar وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت ربي لا إله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ناي كرشي يا الله دزنبينا واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kaga ka kafarta min zunubai na gaba ɗaya Allah na ce ni mai laifi ne Allah to saboda haka ya Allah yana neman ka kafarta min wahdini li ahsani al-akhlaq kaga ko ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyan dabi'u me izgilanci yana da kyakkyawar dabi'a kuwa dabi'a ce ta kafirai allazina zuyina lil ladina kafaru al-hayatid dunya wa yasquruna min al-ladina amanu izgilanci ba daga cikin kyawawan dabi'u domin dabi'a ce ta munafikai to wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha kaga irin wannan izgilanci allamzu alhamzu at-tanabuzu bil alqab duk irin wannan annamima alghiba wasrif anni sayyi'aha kai so lokacin ka taba bin sallah ka ji an yi wannan addu'a yana hmm? so nawa ka taɓa bin sallah ka ji an yi wannan addu'a ko a makka ko a madina ko a baitul maqdis hmm? yawanci da wanda muke yi shine subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka shaf shafo karibu Allahumma ba'id baini wa baini baini wa baina khataaya wannan dai wayansu suna yi wayansu ma ba sa yi amma wannan manzon Allah yana yi farilla sallallahu alaihi wasallam farilla da nafila kaga yau ya kamata daga yau in dai liman bai zo ban zan ja sallah ya kamata in ka ji na yi shiru minti biyu to addu'ar nan nake wa ya kawo shi shi ya zo da kai shi to ga ka je kai ma zaka ka cincidi hisulul muslim ina ga ita ce addu'a ta 29 ke addu'a ta 29 chip chip يسكي من متاتا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومهيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يكفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت wannan shine abin da muke bukata cin wannan wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kautar min da munanan dabi'un nan la yasrifu anni sayyi'aha illa ant ba wanda zai kautar min da munanan dabi'u sai kai kadai ya Allah labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu bi yadayk والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وانا زي من ذا الله كنا صلى الله عليه وسلم ihu sunna sabbiri a sam sannan wallahi za ka ga wani ahal sunnan har ya mutu bai taba wannan addu'an ba har ya mutu bai taba yin wannan addu'an ba to kuma kai kana cewa sunna sabbiri a yana shekara goma shekara ashirin talatin ba ka taɓa wannan addu'a ka to ya kada ya kamata dan taɓa wancan taɓa wancan yau addu'o'i manzan Allah da duka in ce duka dai na dan tattaɓa dai to wannan addu'ar tana da mahimmanci wajen me wajen yaƙi da irin wayan nan wayannan da dabi to za ka tabbatar da sunan imani in ka tuba ya yi wallabi na amanu tubu ila taubatan nasuha to abu na biyar za ka rabauta da kankaran kurakurai asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum abu na shida in an kankare maka kurakurai sai aljanna wa yudkhilakum jannatin ta jirimin tahtiha al-anhar daga an kankare maka kurakurai an gafata maka sai kai ka ji ka aljanna amma baka tuba ba fa wa man lam da ka shiga aljanna kuwa sai dai Allah ya so inda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika amma fa liman yasha'u a ƙarshen suratul baqara mai Allah ya ce lillahi ma fis samawati wa ma fusikum ard وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء to kaga in Allah bai gafarta mutum ba wa lamme to har aka yi sarin mutum cikin azzalimai to shike kuma a can kiyaman Allah bai so ya gafarta mutum ba shikenan sai an babbaka mutum sai an soya shi sai an tafasa shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na bakwai haka ne kirgin shi, abu na bakwai zaka samu cikakken haske gobe kiyama yau la yukhzi Allahu an-nabiyya wal amanu ma'ahu sai ce nuruhum ta dalilin gafaran da aka musu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana kaga waghfir lana har a kiyama ba ana neman me ana neman gafara to Allah yana ta kwadaitar da mu akan laifukan mu mu daina in gamsu yi laifi ce Allah ka gafarta mu ya Allah na zalunci kaina eh, wannan darasin mu na karshen ayar kenan insha Allah mu ji yadda annabawa suke furci suke furci ya Allah na zalunci kaina qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli annabi Musa ba amma kai mun kai laifi ne kuma an ce ka tuba ce a ai mu ne a wannan sunna ne haka sunnan ta gado ai a ci naman mutane haka sunna ta gada a yi ingilanci da mutane a kawai na gane kuskure ne to shi kenan daina yadda ce abinda mutum ya riga ya saba sai ya dana ko ya kake gani sai ya dana gama dai yi dana ce astaghfirullah mawa to mere wa lam ala ma fa'alu wa hum alamu yau ba zai doge akan abin da yake in dai kai mai tsoron Allah to aikin nayi ne sosai ba abu na takwas alfauzu bil maghfira in an ce kafiru sayyi'at shine kanana kananan kurakuranka duk za a gafarta maka in ka tuba amma al maghfira fa shine manya manya in baka gane wannan man ka karanta aya cikin suratu ali imran rabbana faghfir lana dhunubana manya manya ke wa kaffir anna sayyi'atina kanana kanana ke in baka gane wannan ban ka karanta ayan suratul nisa'i in tajtanibu kaba'ira matun hauna an kaga sune manya manyan ke to nukaffirankum ku kanana ke to kaga kenan tuba yana dilin da manya manya yana dilin kuma da kanana ke wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan sun tada Allah ce wa inni laghaffarun Allah mai yawan gafara ne amma gawa waye cancanta Allah ya gafartawa liman taba wanda ya tuba to kaga sai jin duba me da me nake yi ne sai in tuba ke amma kullu bani adama qata mutum yawanci zai wahala ya zai tuba kuma tuba taubatan nasuha sai ka samu shedan ya saki fusgan shi kuma dan yi mana ai Allah wa inni la ghaffarul liman taba in kai Allah zai gafarta maka to tuba kana so hada ta da me da imani kaga nan ma Allah ya hada mana tuba da me a ina kenan ya wallazina amanu shine farko sai ce wa man lam yatub to kaga nan kuma kawai sai Allah ya zo hada mana su a guri daya wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada sannan mutum ya dauki sai ka rike littafin Allah ka rike sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na nawa kenan na takwas takwas to na tara in ka tuba Allah yana canja maka muna nasu dawo kyawawa wannan sai tuba shine yake da wannan falala nan abinda mutum yake kuma sai ai converting sai ya zama kyawawa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة wa ya fihi muhana daga nan za mu samu kenan in ka tuba ka tsira daga azaba ke ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila amalan saliha kuma aiki na gari don dai ka samu wannan combination an gama so fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat sayyi'at duka za su koma mai hasanat kuma wa kana Allahu ghafurur rahima kaga daga nan za mu samu annajatu minan nari kuma yake cewa yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana banda wa ce illa man taba sai dai wanda ya tuba to ba shi a cikin azabar Allah wannan zai zama na nauke nan na tara muna kirga shi daidai ah, yanzu an gafarta an juya munana sun zama mai sun zama kyawawa sannan kuma ya tsira da bauta sha ɗaya abinda yake rubuce a guri na sha ɗaya ke karatun a rubuce nake yi a rubuce ne yana kuma kai kawai da ka gage ni kuma a rubuce na girga kuma na ɗaya zan rabauta da ƙaunar Allah inna Allah yuhibbu tawwabina na biyu zan kubuta daga sunan azzalimi Allah ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun na uku zan rabauta wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun na hudu zan samu sunan imani tahqiqal iman ya yi wallabi na amanu tubu ilallahi taubatan nasuha abu na biyar zan rabauta da mai tafiru sayi'at a sarabukun an yi kafir an kun na shida zan rabauta da aljanna wa yudkhilakun jannatin tajri min tahtil anha. na bakwai zan samu cikakken haske gobe kiyama يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نتقص ذر بوتا دقافرة yana wani sun hada wannan akwai tafsirus sayyi'at shine muka bambance akwai kuma alfawzu bil maghfira shine muka karanta wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada na tara za a yi kumbatin munanan ka zuwa kyawawa illa man taba wa amana wa amila wa amila amalan salihan to fa ulaika yubaddilu Allahu Atin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima na goma shine me ka tsira daga wuta illa man eh, ace yudaf lahu azabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana mun samu nawa kenan yawa tilka asharatun kamila goma cikakku kenan daga cin fa'idojin tuba to kaga lalle mu fita farkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya wannan nasu tubu ila Allah ya wannan nasu tubu ila Allah kaga abinda Allah ya umarce mu da shi manzan Allah yake sake jiddadawa wa man lam yatub to fa ulaika humu zalimun to shi ma sai sake uslubi ya wannan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba ga Allah ku istighfari fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ce astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun sigogin tuban ga sunan da yawa zaka yi fadin wannan astaghfirullah wa atubu ilai zaka yi zuwa kai alwala kai salatu tauba salatu tauba duk wanda ya laifi ya je raka'a biyu ya nemi Allah an gama salatu tauba kage yanzu a sujjada kace astaghfirullah tubu ilai an gama wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli da wannan niyan an gama ha ko can cikin kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika an gama ko ba cikin du'a istifta kai da wannan niyan an gama kaga gafaran ashe yana nan gurare daban-daban ke to man lam yatub fa ulaika humuz zalimun to Allah mai gima da kaka ya datar da mu wajen bin dokokin Allah da dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah waqfatul akhira ma hadhihi al-aya shine jumlan karshe aya wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun to muna da bukatar mu fahimci wannan fa ulaika humuz zalimun fahimta na hakika domin karka je ka dora ka ɗauko wal kafiru na humul zalimun ka dankara shi akan yayi wallabi na aman nan ba Allah ce yayi wallabi na aman to wannan kufrun duna kufr akwai az-zulmul asghar akwai al-akbar idan muka dan yi darasi akan haka insha Allah ina ga ni ma zan dan gane wasu sabuwar. da fata Allah mai gima da kuka ya datar da mu في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك